Haka aka yi ta karɓar makoki har bayan kwana uku. mu tana asibiti bata farfaɗo ba. Ko da aka sallame mu a kwana na uku, haka muka dawo gida. Muka rungumi junanmu mu da mu muka yi ta kuka. Ummanmu ta ce, Ku yi haƙuri yarana, ku dangana kun ji? Mahaifinku addu'ar mu yake bukata ba kuka ba. Duk da na san mun rasa babban jigo a rayuwarmu. Ni ko buɗar bakina na ce, amma ummanmu yanzu da ba abban mu za mu bar gidan nan ko? A'a yarinyar nan babu inda za mu je muna nan a gidan nan. Domin nima ma ya ce ba da kowa. A hannun kanin babana na tashi ba na son mu koma wajen su mu dora musu ɗawainiya. Don haka ku yi hakuri mu ci gaba da zama a gidan nan. Ni zan yi sana'a insha Allahu ba zan bari ku wulakanta ba. Zan zama muku garkuwa kun ji yara na? Haka umman mu ta ci gaba da rarrashin mu har aka yi sadakan bakwai. A lokacin duk wani sawo ya ɗauke. Danginmu da suke ɗan zuwa su ma suka ɗauki kafansu suka daina zuwa. Haka fa damuwa ta dama da sabuwa ba mu da aiki sai dai mu rungumi juna mu yi ta kuka ba mai lallashi domin kuwa dangin ummanmu sun daina zuwa gurinmu kwata-kwata don a ganin su za mu zama musu ɗawainiya ko sadakar abincin da ake kawo mana daga makwabta yanzu an daina kawo mana saboda an yi bakwai a lokacin ne fa muka fara shiga matsala domin kuwa ba mai taimakon mu sai Allah gashi ummanmu ita ma marikanta ba wani ƙarfi ke gare su ba dama su ma abban mu ke tallafa musu to yanzu babu shi don haka suka guje mu Matan gidanmu kuwa gulma ta damu su sabuwa fil. Domin kuwa su maman ummi an samu abin yi. Nan za su zauna a kofan ɗakunansu suna yi da mu. Wai gashi Ado ya tafiya ya bata da nauyi. Tunda bar san danginsa ba balle ta kai yaranta. Wannan maganar dai har makotanmu ya su suke yi. Ita ko ummanmu bata ma san suna yi ba. Haka rayuwa ta ta tafiya har bayan sati uku. A lokacin ko abin da za mu ce fin ƙarfinmu yake yi. Haka za mu wuni da yunwa, wata rana ma mu kwana da yunwa ba mai ɗauka ya bamu. Haka su maman ummi za su ba wa yaransu abinci, su zo mu suna ci muna gani, amma babu wanda zai iya bamu mu a gidan. Haka wata rana wuni muka yi mu ci abinci ba. Ikram na kwance a ɗaki ba ta da lafiya. Kamal kuwa sai kukan yunwa yake yi. Yaron larai ne wanda ɗakin ta yana kallon ɗakin mu. Ɗanta ya fito ta taliya da manja ya zauna a bakin ɗakin mu yana ci. Shi kuwa Kamal sai kallon abincin tahir yaron larai yake yi. Ni kuwa roban na ɗauka na rabi rabin abincin tahir na miƙa wa Kamal ya fara ci. Ai Tahir ya saka kuka. Da sauri Larai ta fito har tana tuntuɓe ta ce, Kai da waye, waye ya taɓa ka? Shi kuwa Tahir cikin kuka ya ce, Ba Samimi ba ce, ta ebi abinci na ta bawa Kamal. Ai Larai ta yau kan Kamal kamar za ta kwace abincin. Da sauri na tura Kamal ɗaki na ja na tsaya. Nan fa Larai ta hau kaina da faɗa tana zagi. Maman Ummi kuwa na ji, Silim ta fito ta ce, Wallahi Larai kake yadda, ai wannan salon sata ne, don haka su biya ki abincin ku kawai ehe. Haka sauran matan gidanmu suka rinka fitowa one by one, suka haɗu suka yi ta zagi na, suna cewa sai na biya abincin da na sata. Tunda ni yanzu na zama 'yar mace bana tsoron kowa. Ni dai babu abin da nake yi in ban da kuka. Haka suka gama zagi na da zungurina, har mijin Lare ya shigo, ya tambaya me ya faru. Suka gaya mai ƙarya da gaskiya, amma bai goyi bayansu ba. Haƙuri ya bani ya ɗauko ɗari biyar ya bani, ya ce in ce in siyo taliya, amma na ƙi karɓa. sai da mun bacin ransa sannan na karɓa ne mai godiya. Na shige ɗakinmu na basu maman ummi suna auna min zagi da gori. Ina shiga ɗakinmu na tarar da ummanmu tana kuka. Da asama na zauna a gabanta na fara kuka na ce, Na shiga uku ummanmu, dan Allah ki yi haƙuri ki da zubar da ki a na. domin kuwa ya sayyadi ya ce, hakan masifa ne babba a gare ni. Ummanmu ta ce, A'a, ba da ke nake ba, kawai dai ina kuka ne saboda rayuwa. A da, mu ne masu badawa, amma yanzu don ba ran mahaifinku shine ake wulakanta mu. A'a ummanmu, ki yi haƙuri, insha Allah komai zai wuce, zan yi karatu mai kyau, in samu aiki mai kyau in je yadda ku daɗi, kuma yanzu ma ga ɗari biyar. Abban su takir ya bamu ya ce in siyo taliya in dafa mana. Sai dai ni umman mu kawai zan siyo mana garin kwakin sittin, sugan arba'in. In ya so sauran ɗari huɗun, sai in je kasuwa in saro mana su kuka da sauran kayan miya. In ya so sake ki rinka ƙuƙƙullawa ni kuma ina ɗauka a tire ina shiga gida-gida da yamma. Insha Allah ta wannan hanyar za mu rinka samun abin da za mu ci. A'a yarinyar nan ba za ki talla ba, domin kuwa abbanku baya son talla, ko ba zan yi abin da abbanku baya so ba saboda baya raye. Kawai dai ku yi haƙuri, ana yin arba'in ɗin abbanku zan nemi abin yi. Kamar yadda mu ta ce haka muka yi ta haƙuri har aka yi arba'in ɗin rasuwan abbanmu. Shi ne ba mu ta fara wankau, don mu rinka samun abin da za mu ci. To ba laifi muna samun wankin don nima ina taya umman mu wankin. Mu wanke mu ninke na kai kayan na karɓo kuɗin. Matan gidanmu kuwa suka samu abin tsegumi da mana dariya. Umman mu kuwa ko a jikinta ita dai sana'ar ta kawai ta saka a gaba. Har da kau umman mu take yi. Aiko ba laifi muna samun na rufin asiri. Don kuwa har ɗan asusu umman mu ta yi. Ta samu ɗan jari ta fara kokon siyarwa a cikin gidan da safe. Kuma alhamdulillahi ana samun ciniki. Don kuwa tuni muka ci gaba da makarantar mu ni da ƙannena. Duk da government school muke yi lokacin rasuwan abbanmu sai da muka daina zuwa. Amma yanzu muna samun abin break muka ci gaba da zuwa. Ni ina je SS3, Ikram kuma tana primary 6, Kamal kuwa yana primary 3. Ga Islamiyya ma muna zuwa babu fashi, don kuwa muna samun kuɗin biyan wata. Nan fa bakin cikin 'yan gidanmu ya tashi, ganin ummanmu bata zauna ba tana neman na kanta. Don yanzu ummanmu har kosai take haɗawa da shi. Ai kuwa sai ga maman ummi, ita ma ta fara sana'an koko da kosai a kofar gidanmu ita da ita ummi. Maman Ummi kuwa da mijinta faɗa suka yi, akan bai yadda da wannan sana'a ta tunda akwai me yi. Amma ta ce babu wanda ya isa ya hana ta. Hako ta ci gaba da ta domin mijin nata tsoron ta yake ji. Idan yaro zai shigo cikin gidan ya sai na umman mu, sai su kwace su sai da mai. Haka dai cinikin umman mu ya fara ja baya. Duk da dai ita ma tana samun nata rabon. Domin kuwa wasu cewa suke ba sa son nata sai na umman mu. Wannan abun yana sa maman ummi ta kai ce amma ba da ta iya. A yanzu dai har kayan miya umar umarmu take kukullawa, ana shigowa gida ana siya. Shi ma bai daɗe ba, Larai ita ma ta fara sai da kayan miya. In an zo siyan na mu ta yi carab ta karɓe kuɗin. Amma wani ikon Allah, wata rana ko ta ba da nata, sai a dawo da shi a ce ya yi tsada ba a so. Tuni dai duk matan gidanmu suka daina zaman banza, domin ko suna bakin ciki da mu ta fara sai da abu. Da umar mu ta fara sai da abu, su ma sai an samu wacce ta fara sai da irinsa. Ga gori da suke mana akan bamu da asali. har cewa suke sai sun gama ɗaurin aure na. Ni ko a duniya in akwai abin da na tsada to gidan da muke ciki ne. Wata rana muna zaune da ummanmu na ce mata, Ni dai dan Allah umman mu bar gidan nan, domin zaman cikin gidan nan bayi da amfani. Mutanen fa umman mu kina gani ba son mu suke yi ba, don Allah mu canja gida. umman mu da ce, ba ki da hankali yarinyar nan, domin kuwa ba ta kiran sunana kasancewa ta ‘yar fari. Har yanzu ke yarinya ce, in mun bar gidan nan mu je ina. Ni kuwa na ce, sai mu je mu kama wani gida. Kuma mutum da wannan mafa ba zama kyauta muke yi ba. Kuma fa ummanmu wata ƙawata Maryam, kin san ita ma ya ce. Amma ita ce mun ta yi mutanen gidansu ba su da mugunta, sai ma taimaka musu da suke yi. Amma mun fa ummanmu, su maman ummi bakin ciki suke yi da mu. Ummanmu ta ce, kwal kar na ƙara jin zancen nan. Duk abin da kiga mutum ya samu to rabansa ne. Don haka ku yi haƙuri, wata rana komai zai wuce. Ku dai ku zama masu tawakkali. ku haɗe kanku ku so junanku insha Allah wata rana za ku ji daɗi haka ummanmu ta mana nasiha a ƙarshe na ce shi kenan ummanmu insha Allah za mu yi amfani da abin da kyau koyar mana haka ummanmu ta rungume mu ta yi ta mana addu'a haka dai rayuwa ta ci gaba da tafiya da daɗi babu daɗi domin kuwa sai girma nake yi don yanzu ina SS2 a Islamiyya kuwa har na yi sauka yanzu hadda nake yi dan yanzu ina da shekara goma sha bakwai komai na ya mace ya bayyana a jikina kyawuna ya ƙara fitowa ga diri da Allah ya yi mun don kuwa saboda na kullum da hijabi nake wuni ban taɓa sa yafi ba domin ummanmu ba ta bari na amma duk da haka sai da maza suka min ca amma ummanmu ba ta bari na fita kullum sai an yi sallama akan ana nema na domin kuwa muddin na fita waje to fara nan sai na yi saurayi masu kuɗi da talakawa so na suke yi nan fakishin su maman ummi ya dawo kaina ji suke yi ina wuta su sanya ni saboda bakin ciki Nan fa su maman ummi suka ce saboda farina da gashi na shi yasa maza suke rubibi na. Don haka maman ummi ta sa yatta ummi ta fara bilicin. Ai kuwa ta koɗe fatau abunta. Wai a dole sai ta kamo ni fari. Ga gashin kanti da take kare da shi har kunkuminta. Tini ta canja wa kanta suna ta koma ummi shuwa. Ni kuwa suke kira na da yar mace. Don akwai wata rana muna zaune a filin gidanmu. Da daddare wani yaro ya yi sallama. Ya ce ana sallama da Samiha shuwa. Buɗar bakin maman ummi sai cewa ta yi. Ba Samiha shuwa a gidan nan, sai dai Samiha ‘yar mace, amma akwai ummi shuwa. Yaron kuwa da ya je ya dawo ya ce, wai an ce ummi shuwa ta zo. Tun daga wannan ranan in saurayi ya aiko a yi kira na, sai dai ummi ta fita. Ni ko ummanmu ko su ɗaya ba ta bari na je hira gurin saurayi. Haka muka ci gaba da rayuwa. Tuni suna na ya koma Samiha ‘yar mace saboda irin gurin da sulare suke mun na rashin asali. Ko a unguwarmu idan ka ce su Samiha ‘yar mace, to fa ko karamin yaro ne zai kai ka. Amma duk da haka masoya ba sai daina zuwa wurina ba. Sai dai ummi ita take fita a matsayina. Domin yanzu duk ta kwace samarina. Duk wanda ya aiko a kira na ita za ta fita. Ni ko ko a jikina. Ita ma ummanmu nunawa ta yi bata ma san ana yi ba. Ummi kuwa liyafa ta ci gaba. Ita da samarinta 'ya'yan manya waɗanda suke zuwa wurina ita kuma tana kwacewa. Dan yanzu har kwana take a waje ko kuma ta raba dare a waje. Kullum ba ta da aiki sai aro kayan mutane, ta saka ta tafi wurin fati da shi. Duk wata amarya idan an kawo ta unguwar mu. to ummin maman ummi sai ta san yadda ta shige mata. Don da samu ta dinga yin aron kaya a wajenta, domin ko mamanta ba ta zuciyar siya mata. Ni ko san rayuwar ummi ba ta burge ni, hasali ma ina jin haushin irin rayuwar ta ɗauka kanta. Wannan dalilin ya sa samni ba bana hulɗa da ita. Shi ne fa suka saka ni a gaba, Wai ina bakin ciki da ummi saboda ta fi ni farin jini. Duk kyawuna na banza ne tun da har yanzu ba da mashin shini. Haka da suka ci cifa da baƙaƙen maganganu kala-kala, gori iri-iri. Ita kanta ummi gaba take yi da ni. Ba ta da aiki sai bata ni a wurin samari. Wai ni 'yar mace ce ba ni da tarbiyya ko asali ma ba da shi. Ba zan manta ba wata rana na da daga Islamiyya da yamma. Ina da sauri isa gida, kawai sai wani saurayi ya sha gabana. Zan raba in wuce ya sake tare ni. Cikin bacin rai na ce, "Dan Allah malam ka bani wuri in wuce." Shi kuwa in banda mazari babu abin da yake akan hanyar. Buɗan bakinsa sai cewa yayi. "Dan Allah malama, na da ina son ki, saboda haka ki bani dama mu dama kawai. Ni kuwa na ce masa, ni ba ya iska ba ce ba, ka nemi daidai da kai domin ni wannan halayyar ba ta gabana. Ke yarinya, kar fa ki ja min aji kina jina ko? Ni Samir, ‘yan mata har faɗa suke yi a kaina. Kar ki kina da kyau, taimaka miki kawai zan yi. Domin kuwa a garin nan kowa ya san cewa ke ƴar mace ce, marar asali. Ni dai ban ce komai ba na wuce na taho gida ina zubar da hawaye. Ina isowa gida na shige ɗakin mu. Ba wanda ya gani na cire jakata na ajiye. Na zauna na fara kuka. Ummanmu na shigowa ta ga halin da nake ciki ta ce, Lafiya yarinyar nan? Me yasa me kike kuka? Cikin kuka na ce, Dan Allah ummanmu ki faɗa min gaskiya. Wai da gaske ne bamu da asali? Tun ban yi wayo ba ake jifan mu da wannan kalmar. Shin ina asalin mu suke mu neme su? Ita ma kuka ta fara ta ce, Ku yi haƙuri yarana, kuna da asali, ai kun san dangina. Ikramar ta shigo yanzu ta ce, Amma umman ma an ce babanmu ba shi da asali, shi sa ake ta yi mana gori. Please umman mu, ki kai mu dangin babanmu a daina mana gori. Rungume mu umman mu ta ta ce, ku yi haƙuri yarana, tabbas ne ma ban san dangin babanku ba. Nan umman mu ta ba mu labarin aurenta da babanmu. Cikin kuka na ce, yanzu kenan umman mu babu wanda ya san asalin dangin babanmu? Kuma shi ma babanmu bai sani ba? Tun yana yaro da suka kawo shi ba sake waiwayansa ba? Gaskiya dangin abbanmu sun cuce mu. gashi yanzu muna buƙatar su, a ina za mu gan su? Haka muka yi ta kuka har mu ba mai rarrashin mu. A ƙarshe Ikram ta ce, kawai mu bar garin nan, mu huta da wannan gorin da ake yi mana. Kamal ya ce, a'a, ku yi haƙuri ba inda za mu je muna nan insha Allah, wata rana komai zai zama labari. Zan nemi kuɗi na halak za mu bar gidan nan, zan je da ku daɗin rayuwa. Muddin ina raye sai an daina mana gorin rashin asali. Haka ma mu gode wa Allah tunda mun san asalin mahaifiyarmu. kuma yanzu ma a cikin asalinta muke. Haka rayuwa ta ci gaba da tafiya. Har na haɗu da wani Safwan ɗan ciyaman ɗin garinmu. Tun Safwan na aikowa ummi na fita, shi kuwa ya kula ummi, ya ce ba ita yake so ba, ni yake so. Wannan abun yana ƙona wasu maman ummi rai. Gashi ummi duk yawan samarinta, ta birkice ta ce Safwan take so. Wannan lamari ya ɗaga wa matan gidanmu hankali. Don haka suka zuga maman ummi ta fara biye-biye a kan Safwan amma a banza. Kullum sai Safwan ya aiko a yi kirana. har umman mu ta gaji ta bar na fara filagun safuwan amma ba wani dadewa za ta aiko kamal ko ikram ta ce in dawo gida dare yayi ni ma cikin kankanin lokaci na kamar san safuwan soyayya sosai muke da safuwan duk wani gori da sharri safuwan ya toshe kunnensa baya ji a kaina shi dai ya ce ba ni yar mace ba ko menene dan Allah yake sona kuma aure na zai yi domin yana sona sosai soyayya muke ni da safuwan mun kamu da son mu kamar me ba ma iya wuni sai mun ga juna Ga haɗuwa ta da Safwan ya zame mana alkhairi, domin duk yawancin nauyin gidanmu ya ɗauke a kansa. Kayan abinci, kuɗin haya duk biya mana yake yi. Tun ummanmu na kin karɓa hatta ta haƙura ta fara karɓa. Nan su maman ummi suka yi tattaki har gidan Safwan. Da girma aka bar su suka shiga cikin gidan. Bayan an kawo musu ruwan sanyi da abin motsa baki, Hajiya Salma mutumiyar kirki wayayyar mace. Ta fito ta zauna suka gaisa da Sulari da su maman ummi. Bayan sun gaisa ne Hajiya Salma ta ce, sai dai ban gane ku ba daga ina. Nan cikin inda inda suka ce, dama dai hajiya mun san ku masu mutunci ne a garin nan na taimakon talakawa. Shi ne muka yi tattaki don mu sanar da ke wata magana akan ɗanki Safuwan. Hajiya Salma ta ce, ina sauraron ku. Dama hajiya, wata karuwan yarinya marar asali yake so, sai bauta musu yake yi. To muna tsoro a haifa miki ɗamarar ido, shi ne muka zo don mu sanar da ke. Hajiya Salma ta ce, Allah sarki, sai dai kuma na yi bincike akan yarinyar da yake so ko ba Samiha ba yar mace cikin wage baki suka ce eh ita Hajiya Hajiya Salma ta ce ai to wannan yarinyar yarinyar mutunci ce domin kuwa binciken da muka yi akan ta ya nuna mana yarinyar marainiya ce kuma mai ilimi da tarbiyya saboda ba a san asalin mahaifinta ba shine mutanen gidansu suka takura musu saboda haka in ma Safwan ya auri Samiha to fa taimaka mata yayi in ya so 'yan bakin ciki sai su mutu. Cikin tsoro maman Ummi ta ce, Amma fa hajiya gwanda ki duba, ai ba girman ku bane ba, ku haɗa jinya talakawa marasa asali. Kunga, ga, maza ku tashi fita min a gida ko kuma in sa mai gadi ya sakar min kare ya kora min ku. ‘Yan bakin ciki kawai, kila ma ku ne matan gidan nasu da kuke musu bakin ciki. Don haka, auren Safuwan da Samiha babu fashi tunda ɗana yana santa. Cikin hanzari, Sulare suka sabi su suka yi gaba, suka bar gidan suna haki. Suwai ba ta ce, Maman ummi, amma matar nan akwai mara mutunci. Mu zo mata da maganar arziki amma ta mana koran kare? Larai ta ce, aike dai bari, aure dai ba za a yi shi ba. Yanzu haka kyawun Samiha ta gani, shi take kuɗi ai ta haifa mata kyawawan jikoki. Kin san masu kuɗi akwai su da son kyawawan yara. Maman ummi ta ce, dan Allah ku yi shiru da wannan shirmen naku. In dai ina raye, Samiha ba ta isa ta aure Safuwan ba. Sai dai ummi ta aure shi, ko da kuwa zan yi yawo tsirara. Kai, Samiha bata ma isa ta yi aure ba, kuma waye ba za ta aure shi ba muddin ina raye. Wannan kyawu nata sai dai zama na banza. Haka dai su ummi suka karasa gida suna kulle sharrin su. Tun daga wannan rana zaman lafiya ya kare a gidanmu. Kullum su maman ummi sai sun takali ummanmu da fada. Ita ko ummanmu haka za su kare zage-zagen su ta yi banza da su. Wannan abu yana kona musu rai. Ni kuwa da Safwan soyayyar mu sai abin da yayi gaba. Domin kuwa har gidansu ya kai ni ni da Ikram. Mun kaisa da hajiyarsa Ranan na ga soyayya a wajen hajiyar Safwan da yayinsa mata. Nan nan suka yi tayi da mu ni da Ikram. Hajiyarsa kuwa kamar ta goya dan so. Da kyar hajiyarsa ta bar muka tafi a cewar ta sai mun yi ne. dan kuwa sai dadin Safwan ya dawo muka gaisa. Ranar na ga ciyaman ɗin mu ido da ido. Haka hajiyar Safwan ta haɗa mana goma ta arziki. Shi ma dadin su dubu hamsin ya bamu. Ni dai kin karɓa na yi, Ikram ce ta karɓo. Haka Safwan ya dada mu a motarsa Tun kafin mu shiga gidan yasa yara suka yi shiga da tsarban mu. Mu kuwa muna tsaye muna sallama. Ho ho ho. Ranar mun ga hasada da jidali a gun matan gidan mu Domin har cewa suka yi, wa an je an gama lalata da ni shine aka haɗu da tsarban karuwanci. Ranar ne fa umman mu ta kasa hakuri ta mayar musu da martani ta ce, To a hirɗinku, ni dai ban haifi karuwa ba, tunda ba ‘yata tana kwana a waje ba ko ta raba dare a waje ba. Saboda haka, duk matan ta kara kira min ‘yata da karuwa sai hukuma ta raba mu. To fara nan jikin su maman ya yi sanyi. Domin ko lalle sun san yau sun kawo umman makura. Tunda komai za su yi mata ba ta tanka musu. To mu ma fara nan mun sake a gidan. Domin kuwa mun samu yanci ranan. Ko da umman mu ta saka musu kayan haji safuwan ta ba su yin karɓa suka yi. Saboda baƙin ciki. Haka rayuwa ta cigaba da tafiya. Domin kuwa yanzu maganan aure ya zana tsakanina da safuwan. An sa rana an gama komai. Domin kuwa har sadaki ya biya dubu ɗari. Kuma ya ce baya son komai da ya danganci kayan ɗaki. domin shi ya sa komai kawai ne yake bukata. A hannun wani aminin abbanmu wanda suka taso tare a makaranta aka bashi sadaki na ya rike a hannunsa kafin auren. Domin shi zai zama mana awwali. A lokacin ne Malam Sunusi ya ce wa ummanmu, tun suna yara abbanmu ya ce ciwo platanin haɗejiya ne, to sai dai bai san a wata ruga suke a haɗejiyan ba. Dan kawai abin da abbanmu ya ce da shi kenan. Ummanmu ta ce, tabbas ita ba wata rana ta taɓa tambayansa labarin, ko zai iya gane garinsu? Ya ce shi dai sunan haɗejiya shi ne ba zai taɓa mantawa ba, domin kuwa duk sati suna zuwa kasuwar haɗejiya, amma bai san autaruga suke ba. Malam Sunusi ya ce, babu damuwa, idan Allah ya sa za ku ga danginsa to fa za ku haɗu wata rana. An ce rana ba ta ƙarya sai dai uwar ɗiya ta ji kunya. A yau ne aka tashi da shirye-shiryen ɗaurin aurena da Safuwan, wanda yau ni da Safuwan muna cikin farin ciki, domin kuwa za mu mallaki junanmu. Walima mai da lafiya muka shirya, ni da 'yan makarantar mu wanda za a yi shi bayan ɗaurin aure. Har an zo wurin ɗaurin aure sai ga ango da abokansa. Suka aiko wai in zo mu je asibiti a yi mana test. Domin yanzu ba a aure sai an yi test tukunna, mu kuma ba mu yi ba. ‘Yan uwan umarmu suka ce babu komai. Kar na ji tsoron komai in je a mana. Haka ko muka je aka mana test aka ba mu result. Amma tun a asibitin na gasa safuwan ya canja fiska. Sai mugun kallo yake mini. Haka da muka ƙaraso gida gabana yana faɗuwa. Ni dai ban tambaye shi ya aka yi ba. Muna zuwa kofar gida muka samu ko ina a cikin makil da jama'a. Ana jiran mu dawo a daura aure. Ina shigowa gida ban daɗe da zama ba. Naji ana gulma. Ana cewa wai an fasa aure na. Saboda sakamako ya nuna ina da ciki da kuma HIV. Subhanallahi. Ina ji na sa wani ihu na ce sharri ake min. Nan fa magana ta yaɗu a cikin anguwa. Shi kuwa dadin su ya ce an saka shi ya tara jama'a an zalunce shi. Shi kuwa ya ce a ɗaura masa aure da ƙanwata Ikram 'yar shekara goma sha hudu. ya ce ya yadda zai ci gaba da rainonta. Nan fa aka ɗaura auren Safuwan da Ikram. Ummanmu kuwa ko ta ji abin da ya faru, su mai ta yi da ta farfado. Haka ummanmu ta yi ta kuka tana min Allah ya isa. Ni ko ba ma ciki da cuta da aka ce ina da ita ba. Da ma fasa aure na da aka ce an yi ba. Duk wannan bai dame ni ba. Kawai halin da ummanmu za ta shiga shi ya fi damu na. Haka kuwa ummanmu ta yi ta kuka ta ce, Kin cuce ni Samiha, ba ki riƙe maraicinki ba. Ina tarbiyyar da na baki, Ina kika samo ciki da kanjamau? Baki taba tsayuwa da kowa ba sai Safwan, sai dai in shi ya baki. Saboda haka, ya sakar min ikiram sai dai ki bi shi kuje can ku lalace. Wata mata ta ce, amma Saude, ai an ce shi an gumba shi da komai. Kin ga kenan sai ki bincike yarki. A gurin wanda ce ta samu, ko kuma dama tana bidiran ki ne da sunan zuwa makaranta amma iskanci da take tafiya saboda talauci da ya muku yawa dan haka ki gode wa ango da yadda ya auri wannan kamilalliyan yar kanwar tata Ummanmu ta ce, Kin ci amana ta samiha. shi kenan yanzu kin amsa sunanki ‘yar mace, gwanda da abbanku ya mutu ya tafi kafin ya ga wannan bakin cikin. Ni kuwa na ce, Ki yarda da ni ummanmu, sharri ake mun fa, ni ce fa ‘yarki Samiha, kin san ni, kin san me zan iya yi, wallahi ba wani namiji da ya san ya mace, ki yarda da ni ummanmu. Ummanmu, a koma wani asibitin sai a sake gwaji. Haka ummanmu ta make min bakina, ranar duka ta yi min har sai da na suma. da ƙyar aka kwace ne a hannunta. Ranan duk abin da ake yi, matan gidanmu babu wacce ta leƙo. dukkan suna cikin ɗaki. Haka ranan muka yi kwanan bakin ciki. Washe gari kuwa Hajiya Safwan ta zo da kanta, ta ce ba ta yadda ba. Kuma me nake da shi sai Safwan ya saki kiram ya aure ni in ya so ya kashe shi. Haka Hajiya su Safwan ta kwashe mu a mota da ni da Safwan da kuma Ikram. Muka yi ta zuwa manyan asibitoci. Ƙarshe dai duk asibitin da muka je sai a ce Ikram da Safwan lafiya kalau suke. Ni ce dai nake dauke da ciki da kuma ciwon kanjamau. Bayan da Hajji Safwan ta iya haka muka dawo gida. A ƙarshe Ikram aka wuce ita gidan mijinta Safwan. Ikram na kuka tana cewa, "Ki haƙuri Anti Samiha, na san sharri aka yi miki, ni ba zan taɓa cin amanar ki ba, ba zan taɓa rayuwar aure da ya Safwan ba, har abada." Haka dai Ikram ta tafi ta bar mu a wannan rana. Kamal kuwa tun jiya aka lura ya kwashe kayansa ya bar gidan saboda baƙin ciki. Ni kuwa ko da dare yayi, ummu tana sallah tana kuka kawai na ji tsani kaina don haka na tashi na fita a wannan daren na yi ta tafiya a kan titi har gari ya waye mutane suna kallo na sun ɗauka mahaukaciya ce ban an kara ba mota ta buge ni cikin tsananin kuka samiha ta ce wannan shine labari na mai cikin takaici saboda haka za ku iya taimako na in kun ga za ku iya idan kuma ba za ku iya zama da mai ciki da mai ciwon kanjamau ba to san tafi abuna to masu sauraro kun ji labarin samiha